da haka kuna sauraren shirin labarun matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku mai gabatar muku shirin Aisa Ahmad ina tare da Tarnan Fudai Ahmed barka da haka Tarnan. Yauwa barka Aisa. Yau kuma me muka dauke cikin shirin namu na matasa. A labarun na matasa za mu fara su da zancen samun halartar da 'yan wasan kwallon kafan maina a wasannin shan wanda za a yi a Cameroon a shekara 2020. Sai a saurari abin da wasu masoyan kwallon kafa suke faɗi a can Agadas. Takaitaccen jawabinmu na musamman za mu kawo shi a kan ayyukan da kungiyoyin mata suke yi a nan jamhuriyar Nijar. Sannan a can karshen labaru za mu dauko fira da muka yi da wani masanin wasannin kwallon kafa Duk da ta sha kashi a hannun 'yan wasan Ivory Coast shi daya mai ban haushi wannan dai ba zai hana maina halartar wasannin shan ba wanda za a yi a shekara ta 2020 a can Cameroon. Gaskiya ne tarna a gadis ma akwai matasan da suna ta kuwa suna nuna murnan su. Domin karin bayani sai mu saurari hirar da suka yi tare da Anise Karim. A gaskiya abu mai kyau ne muna fata mu samu kufi inda mun je nema. Muna so mu dawo ƙwararru. Na yi la'akari an samu gagarumin canji ga 'yan wasanmu na MENA. Ina karfafa masu basu goyon baya. Gaskiya ina jinjina wa MENA. Muna kira da mutanen Nijar da kuma sa hannu gwamnati wajen taimaka ma kungiyar ga tamu ta kwallon kafa da mai koyon kuma ya yi aikin shi yadda ya kamata domin a samu ƙwararru cikinsu. a bane mai kyau gare mu da suka wakilce mu ina son a saka su cikin yanayi mai kyau domin domin su tabbatar da aikinsu. Aisa har yanzu za mu sa da a can birnin Agadas inda za mu kawo rahoto akan wasu ayyuka da wasu matasa suka yi. Su da ayyukan da ake ce ma nikan iya nasara idan na so. An fara su ne a ranar Talata wadda ta shude. Kungiyar ɗalibai ne na Agadas waɗanda suke karatu ƙasashen waje suke nan suna ƙoƙari domin su tallafa ma 'yan uwansu ɗalibai waɗanda suke karatu lise aji na ƙarshe. Domin ƙarin bayani sai mu saurari Emud Mudur Abubuwa uku ne aka tsaida a fuskar sanarwar ƙarshen zaman taron. Na farko dai shine ya ya kamata mutum ya samu bakaloriya, kuma wani hali ya kamata mutum ya kasance, da kuma batun yadda mutum zai samu alawus daga bangaren gwamnati. A yau da yawan ɗalibai sai sun samu bakaloriya ne suke faɗi tashi me ya kamata su yi, a lokacin kuma komai ya ƙure. Sanarwa ta ƙarshe shine karatu bayan samun bakaloriya a cikin manyan jami'o'i da makarantu da ke akwai a kasashen Afirka da waɗansu wurare. Aisa za mu ci gaba da wayannan labarun na matasa inda za mu dauko zance wani babban taro da aka yi a nan birnin Yamai. Wannan taron babban takin shi shine wawayen matasa ga al'amuran ta'addanci a Sahel. Alain Foka ne da tawagar shi ta Radio France International RFI kenan suka shirya shi a ranar talata da ta shude a nan sai sai Oje Umaru Ganda na birnin Yamai Haka ne ga ra'ayin waɗansu matasa. Suna da dama matasan da suka kasance a cibiyar al'adu ta CCOJ da ke Yamai domin halartar rajistar shirin muhawara na gidan rediyo RFI da ake kira Deba African. Madu'in shine ta'addanci a yankin Sahel. Misalin Nishar shine ya ɗauki hankalin Muktar. Wannan matashi na ganin cewa matasa su ne ke aikata wannan mummunan aika-aika kuma a kansu ne take karewa. Bai kamata mu rinka sauraron jama'a da za su samuna lissafi cikin juna ba. 'Yan uwanmu da suke shiga ta'addanci inganci suna tare da mu. Misali adifa idan aka harbi 'yan Boko Haram kamar 'yan Nijar ne ake kashewa. Kasar mu kashe 75 cikin 100 matasa ne. Kene ya kamata matasa mu gane cewa ba a neman kuɗi ko ta wace hanya. Matasan da sun zama bangaren al'umma da 'yan ta'adda ke sawa cikin wannan lamari a sokake a cewar Kadiyatu Idani ɗaya daga cikin waɗanda aka gayyata a muhawarar. Laifin gwamnati ne matasan ba su da aikin yi. Abu ne mai sauƙi 'yan ta'adda su jiya musu tunanin su domin kai da baka taɓa tunanin cewa za ka samu koda velo ne an kake za a baka moto ko kuma za a baka kuɗi masu yawa sai a ce maka aikin da kake yi domin addinin musulminki ne. Ya zama wajibi a dama da matasa wajen ƙoƙarin rigakafi da shigarsu cikin ta'addanci. A birnin Yamai akwai ƙungiyoyi da yawa waɗanda matasa 'yan mata suka girka. Eh haka ne Aisa ita da wannan firar zamu dauko ta a takaitaccen jawabin mu na yau da marece. Maryama Abdu Gado shugaban wata tawaga ta 'yan mata waɗanda ake cewa ambasadodi wanda suke kokowa musamman bisa abin da ya shafi zantattukan mata a nan jam'uriyar niger Sai a saurari firar da ta yi da Olivier Asobavi. Abin da muke yi da kungiyoyin matasa masu shugabanci kullum dai bisa kan matsayin bangaren kama yanki da dividend demography. Matan Nijar a cikin gwagwarmayar da suke yi sun yi korafi kan kason da ya kamata a basu. Ya za ku iya fassara abin? Abin da ya shafi kota zan ce matsalar a bangare biyu take in an lura kamar wani tursashi ga wasu mutane da su dama da mata ma'ana ba a cikin dubarun sanin karfin mata amma cikin dubarun an tursasa su ne da su dama da mata. Wani nauyi ne ya rata a wuyan ku matasa da kuke jagoranci? kokari da muke shine mu sa matasa musamman ma matasa mata a san da cewa suna iya yin abubuwa da dama tarbiyyantarwa musgunawa mata abubuwa ne da 'yan mata suke fuskanta a Nijar wani abu ne za ku mayarwa hankali a matsayinku na shagorori? To muna cikin ƙasa inda komi a gaba yake. A nawa ra'ayi zan ce ci gaban 'yan mata. A cikin kungiyar ku wane canji kuka kawo? Muna kokari kwarai don 'yan mata su samu ci gaba tunda su suke yanke hukunci ɗa nawa ya kamata su samu da kuma yadda za su gudanar da rayuwarsu. Shin ana iya cewa ana baiwa mata 'yanci a Nijar? Zan ce wani bangare, bangaren jama'a masu ilimi, misali a birni inda 'yan mata da dama suna zuwa makaranta, amma in an ɗauki ƙauyoyuka da ke nesa ana ganin cewa 'yan mata ba su da inci kamar maza. Yanzu kuma sai mu shiga cikin labarin motsa jiki. bayan da ta sha kashi a ranar lahadin da ta shuɗe a can kasar cote d'ivoire ci ɗaya mai ban haushi maina da ta samu tikinta na uku na halartar wasanni na bakwai na shan wanda za a yi a can kasar kameru abdu tikire wani masanin wasanni ya mumu nazari akan 'yan maina sai a saurara Mun gani a nan ya mai babbar kungiyar 'yan wasan kwallon kafa na na Cote d'Ivoire da suka zo a nan 'yan wasanmu sun taka rawa a zo a gani inda sun ci su ci biyu da nema. Mun kafafa musu gwiwa na cewa karawa da za su yi a can Cote d'Ivoire kamar sabo karawa ce. Yanzu abin da ya rage muna shine mu yi kokari mu shirya tun daga nesa na tinkarar gasar da za a gudanar a Cameroon 2020. Idan mun tafi gasar mun yi abun a zo a gani. taimaka wa 'yan wasa domin su tafi nesa. Abdu Tikiri aka saurara wani masanin wasannin kwallon kafa a jam'uriyar Nijar. Nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na gode sauraron da kuka yi muna na gode gare ka tarnan da ka kama min muka gabatar da wannan shirin namu.